Barka da zuwa tashar tsakar gida. Lai dai da asuba da ya tayi saurin da tayi komai da komai da yaran gidan ta gama to yau ya ji beri kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita to ma aibace har sai Allah ya samu sharwa. Kowa ya shiga ɗaki ya kwanta da aka teke dai lokacin da suke tashi har lokacin ya wajen kamar karfe goma na saba da ta tashi ba sai ya ɗazu muke magana sai muka je muka ta buga ko ba. kofa da ake Allah ya karɓar ta da baka kwalla kowa baka Allah ya mata rasuwa da farko za mu so mu ji cikakken suna da kuma alakar ka da ita da su suna na Mustafa Ibrahim Shigari ne ba gona tara harkokin tafiye-tafiye da shakatawa na'am da kenan yaya alakar ka take da ita da su ajiya sar da soyayya ta ce yar uwa ta ce kuma kuma yar mata ta ce uwa ɗaya uba ɗaya to ga labarin da muke ji shin menene ya faru wallahi dai kafin lokaci yanzu zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi komai mai mara mai rai an ce mamaci ne dama duk mai mai rai mamaci ne wallahi dai da asuba da ya tayi sauran da tayi komai da komai da yaran gidan ta ga to yau ya ji bere kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita domin a yi bacci har sai Allah Allah ya samu sharwa kowa ya shiga daki ya kwanta to da aka kai dai lokacin da take tashi har lokaci wajen kamar karfe goma na saba da ta tashi ba sai ya ɗazu muke magana sai muka shiga muka ta buga kofa kofa da ake Allah ya karɓi da ta da muka kwallo kowa muka sai Allah ya mata rasuwa to Allah ya ga abin da ya faru ke daga bacci ne na koma da bayan bayan bayan sallah yanzu ina ne za a jana'izar ta kuma da yaushe yanzu ta bai wani jarabi don Allah ta muke suwa jana'izar ta yanzu ga muna nan gudun di nan ciranci cikin gari gidanta to ya nawa ta bari ita Allah bai taɓa ta haihuwa ba tun da take a rayuwarta wallahi Allah ya gafarta mata amin dan mazan Allah amin dan yara Thank you.

Direita, saúde. Bora, bora, bora. Dedic.

kai in baka samu kuɗi ba za ka wannan inda za a kawo eh wannan ba babban ya isa ka ya isa me zan maka kuma Ko ƙofar za ta yi za ta yi. bi su ko kuwa mu ne sun hau shi ma ga mota wai sai an sa ta a yi a sai ta yi gaba sai ta ta wuce tukun daya daya ta wuce wuce da ala wuce da aka yi mabu ce kana ka tuka wuce to ai kusa kuma ga mota za ku sa makara kun tafi kun sa ta wani guri guri